bayan kafirci da aikata ayyukan sabo يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم يا waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa suka bi abin da ya shar'anta masu ku sani mushrikai najasa ne saboda abin da suke kai na kafirci da zalunci da munanan halaye da al'adu marasa kyau don haka kada su ƙara shiga haramin makka wanda daga cikinsu akwai masallacin harami ko da ko sun kasance alhazai ko masu yin umara daga wannan shekara ta tara bayan hijira, idan kuna jin tsoron talauci ya ku muminai, saboda yankewar abin da suke kawo muku na abinci da kayan kasuwanci daban-daban, to ku sani, hakika Allah zai isar muku da falalarsa in ya ga dama, hakika Allah masani ne da halin da kuke ciki, kuma mai hikima ne